mara tanzaniyan kenan za mu ce ga mu tare da fadilati sheik aminu ibrahim daurawa da kafatan tawaga irin su dr abdulkadir kazaure da dr abdullahi usman daya wanda yana can yana insha Allah ta'ala to malam ga kasan kuma bayan saman dutsen ma kuma saman saman saman saman saman dutse to mun gode da musulmi mun mun gode da kan sunna mun yi gode da ilimi mun gode da ya hore mana muka so aikin hajji na wannan shekara ta dubu ɗari da arba'in da biyar mun gode masa da ya samu ka gama aikin haji lafiya mun gode mana da ya haɗa mu da ko mazauna makka mutanen arziki mun gode masa kuma da ya samu ka zo wannan guri muka koyi darussa daga da zai ƙara mana ƙarfi akan aikin da'awa mun gode masa kuma bisa ni'ima da ba ta da iyaka da kama zinna na الله wa على نعمة الإسلام والإيمان والصلاة Da wannan rahila da muka yi mumti'a a gurguje tun daga sanda muka baro cikin garin makka zuwa wannan gunda muke a yanzu me ya ɗaukar hankalin malam wani abu ne ya ba malam sha'awa da kuma al'ajabi to abun al'ajabi guda biyu ne na farko akwai tudu dama akwai kwari to kaga yanzu muna kan tudu kuma dama Allah gaya mana mai ta maganan duwatsu alkur'ani ya ta magana yas'alunaka anil jibal faƙul ya su fahara di asman su kansu mutanen maka da kalubalen da suke sun ce a tafi da waɗannan duwatsun maka ta dawo ba dutse ko kuma a juya musu duwatsun su koma su koma a juya duwatsun su koma kuma kalubalen da suke din nan kuma halara ma masu laiman ne ba ku san alamma ina nan yawo cewa wai ji Allah ka kusura din na'am au mutum ya zo kafin sama ya gane ta tun da sana ya ta kun na kawo hmm. su ba hana rabi har kun tafi ga basharar rasul cikin kalubalen da suka yaya a tafi da waɗannan duwatsu Allah ce duwatsu lokacin tafiya su yana nan ba ga yana ta magana wasu alura ka an jibal ba ku yin su fa rabi nasfan fa izra qahan safan la tarafiya wajen mu na jibal subirat ta shiga a gurare daban-daban to ba abin da zamu ce Allah sai da mun gode kuma godiya muna kara nanata ta muna kara jaddada ta muna ƙara yawaita ta muna ƙara maimaita ta kuma la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid to ah, masha Allah ga mu tare da kuma daya daga cikin mashahuran malaman mu na Najeriya masu kwatar da wa'azi a social media da kuma gurare daban-daban dr abdullahi usman gadon kaya na tafin nan ta yi ƙarshen wannan tuwasa da muke tare da ita da sheikh aminu ibrahim Daulawa, da ke jagoranta da allah ya kawo mana kai mai wakila malam wannan shine zuwanka na farko ba mu san mai rike malam ba kuma irin darasi malam ya ɗauka game da wannan rira da muke mai albarka to alhamdulillah mun gode Allah awwala wa akhiran lekin ga mu a Taif amma karshen karshe muna muna kusa da sama da yanzu kaga kwarai da gaske muna kusa da sama saura kaɗan mata buhu ga jimare insha Allah ta'ala muna inda muke nan inda jirgi yake tafiya ne ga mu akan dutse alhamdulillah gaskiya cikin abubuwan da suka ɗauki hankali na mm. wato na shaɗin da na samu a nan da yake Allah ya sani muna zaune a Najeriya kullum muna ta fama da masallaci makaranta wa'azi a matsayi muke amma yau shek aminu ibrahim daura ya kawo mu yace mu zo mu gwangwaje ta halal amma ba gwangwaje a ta halal eh mu zo mu ga inda annabi ya sha wahala yayi da'awa shek ahmad eh, suleiman ya karanta mana ayoyin alqur'ani mu kaji daɗi hankalin mu ya kwanta hmm. yanzu kuma muka kwantar da wasu kaji muka gama da su aka ne ko baka bane alhamdulillah ka ga Muhammad bin Imam Rabbika muhaddis wallahi mun ji daɗi kwarai da gaske kullum muna da cewa mutane kawai wallahi ku so annabi ku riko da manzon Allah ku riko da sunna sallallahu alaihi wa alihi sallama ah, zan yi ta zan yi ta wani ta wani alhaji ah, da aka ce an ci abinci an koshi da zo ne ke bamu wani labari shi da isnadi ne ya ce a makka ne bayan an ci amura ya ce to annabi muhammadu kuma allah saka masa da alheri <laughs> ai kwarai ta gaske to ni ma dai haka nake fara allah ya saka lafiri to mana akwai abin lura guda daya wanda ban sani ba ko ka lura da shi ganin cewa nan da awa daya a baya muna cikin wani irin matsanancin zafi eh wallahi sosai dukkan mu mun jike ta gaba abin nan maka mu ƙara hankali kuma ga sai gashi a wasu ƴan mintuna gashi gona bubura ta kama ruwan sanyi wallahi ina ina hawa gurin da wallahi malam ka duba zafin makan da malam ka san mutuwa kai ba ji labari ba mutane sun ta mutuwa wajen jifa mm. ni wallahi ka san tunanin ce da ma Allah nan ya kawo mana jifan dutsen shaidar din nan <laughs> wallahi yanzu muna nan ko shek daura ma na ga yana ta zubar da bakina wallahi amma dai daure bai yi magana ba <laughs> sai ya kama ga wata iska da muke sha a nan gurin kamar iya wallahi Allah ya saka da alheri amin ya rabbul alamin eh, Allah ya saka da alheri to masha Allah ah, kenan ah, ya dan yi takaitaccen bayani game da wannan rihila mai albarka zan baiwa ya hagu akwai dan gida Dr. Abdulkadir Salaka Zaure wanda shi dama bai na farko ba bako bane anan kuma muna dan yawan zuwa da shi wannan guri dakta me zaka ce game da wannan gari da ka barka to bismillahir rahmanir rahim baya ga assalamu alaikum warahmatullah gaskiya ne babban abin da ya bani mamaki abubuwa ne kamar haka mm-hmm. na farko shine kamar yadda malamai suke faɗa shine zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan guri sai na fahimci wannan karfin imani ne gaskiya duk lafiyar mutum da kokarinsa da dage wasu idan ba shi da karfin imani ba zai iya wannan wajen mm. amma inda akwai karfin imani to mutum zai iya harwa wannan wurin kamar yadda wanda rasu da salamiya abu na biyu kamar yadda na fara gaskiya ni ina ba da shawara ga duk wani da'iya wanda Allah ya ba shi dama zo aikin hajji ya ziyarci wannan wajen mm. da zai ga abubuwa na mamaki abubuwan da yake karantawa zai gansu a zahiri isa nake gani kamar yadda muke karanta ta'if a littattafai in ka zo ka ganta sai ta kara ka ta bude akan cewa kamar ba ita bace ziyara guda irin ta kawai ziyara ibada akwai ziyara da kake yi ta dan ibada gaskiya akwai ziyara da kake yi gaskiya gurin na akwai itibari sosai da sosai kwarai da gaskiya akwai itibari babban itibarin da ya kamata mu lura da shi anan musamman mu ɗaliban ilimi da kuma malamai masu da'awa cewa haƙuri da jajircewa kan al'amuran da'awa cewa wani abu ne da dole sai ka yi haƙuri in baka yi haƙuri ba za ka iya ba kamar yadda magabata na kwarai suka yi haƙuri yau sannan kuma abu na biyu wato duk wanda ya ga saman nan da muke ya kalli waɗannan duwatsun zai ga wani akwai wata hikima ta Allah madaukakin sarki da ya aje wannan duwatsu a irin wannan guri Allah kaɗai ya san hikimar da ya sa ya aje wannan sannan na uku ita kanta hukumar saudiya din nan allah ya kara mata eh, ma'ana kyautatawa da juriya da daurewa domin gaskiya ba kowace ƙasa za ta sami irin wannan ta gyara wannan gurin kamar haka ba a ce wannan gurin dubu titi ya hayo nan dubu ta a nan ma'ana ko da dare za ka iya shigowa nan sannan za ka iya kwana a nan kuma babban abin burgewa shine zaman lafiya wasu kasashen suna da irin wannan amma ba za ka iya zuwa ba saboda babu zaman lafiya a ga muna da shi a Jos amma ba za mu iya zuwa ba amma ga al dubu nan muna cikin amun muna cikin zaman lafiya za mu iya kwana an za mu iya yini ana dubu kowa da kowa ana ta abin wanda ya kamata mu Najeriya zai mai mana izina cewa waɗanda suke kokarin tada fitina na su ji tsoron Allah su daina dan mu samu zaman lafiya da walwala Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya alheri akwai ah, bakon mu a ah, kan kallon na san da zaka dan ce wani abu a gurguje kafin mu zo ga shi insha Allah to malam ba za ka dan ce wani abu to akwai malam zakirai wanda ya dan tofa albarkacin bakin sa malam ya dan na da barka bayan an ci abinci to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala kullun da tunda muka zo wannan wuri nakan tuna fadin Allah tabaraka wa ta'ala وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون a cikin ƙasa akwai ayoyi ga masu iƙani wannan na cikin ayoyi irin waɗannan manyan tsaunuka da duwatsu da kwari da abubuwa ga sunan na ban al'ajabi waɗanda muke ganin su na biyu ɗan adam in ya zo wannan wuri zai san cewa shi ba komai ba ne a cikin halittar allah ƙanƙane ne cikin halittun allah ta baraka wa ta'ala na biyu ɗan adam zai san cewa idan allah ya so ya kama shi to yana iya azabtar da shi da abin da ya so wannan wuri an ba mu labari yanzu muna zuwa nan akwai dattijan da aka zo da shi wannan wurin saboda haulin abin da ya gani kansa juyewa yi saboda tsoro to kaga ashe mutum ba komai ba ne? shi yasa Allah ya gaya wa mushirikai cikin suratul tauba yace da su fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin ku quraishawa kafirai ku kewaya a ban kasashe wata hudu ku san cewa ba za ku iya buwayar Allah ba za su zagaya a cikin kasar suna cikin aminci wato tafiya ce siru fi halayaliya wa ayyaman amini aminci malam gashi nan abin yana abin da yake ban mamaki tun da zo kasar nan ban ga dan sanda da bindiga ba saboda alamar aminci wannan dajin da muka keto shi amma cikin aminci cikin kwanciyar hankali mutane sun yi fakin da mota suna hutawa suna cin abinci suna abubuwa na shakatawa wannan aya ce to amma tare da haka in Allah ya so a wannan wurin sai ya nutsar da mutane sai ya halakar da su mun gode wa Allah bisa wannan ni'ima Allah ya kara mana imani assalamu alaikum to misik malam gashi zamu tafi insha Allah ta'ala me sakon malam na karshe wanda wata arama ne to malam Ahmad Suleiman babban alarma a najeriya me ya sakonka na ƙarshe ga al'ummar da suke kallon mu a duk duniya a matsayinka na alarma aya za ka kawo mana ko kuma wani bayani za ka yi mana saƙona zuwa ga al'ummar duniya bayan bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi shine mu ji tsoron wanda ya san iyaka rundunar ubangiji sai shi wannan duwatsun ma rundunar ubangiji ne kamar yanzu yadda malamai suka gaya mana mala'ika jibril ne su tare da mala'ika kula da duwatsu ya ce in kaso ya rasu lallai sai in haɗa manya-manyan sunan nan akan wannan garin matse su gaba ɗaya wanda allah yana nan muraƙaba ta ubangiji surveillance na Allah kenan duk inda ka shiga ba ka fita a cikin ina kallon ka mana wato kallon ubangiji ba da kiwonsa ba inda zaka ka fita daga cewa yana kallon ka in kana jin haka insha Allah da abubuwan ka na rayuwa za ka kyautata su kuma ka ji tsoron Allah kada ya kama ka da waɗannan rundunonin nasa wanda a ciki akwai duwatsu to alhamdulillah ah, yan uwa musulmi ok to a karanta mana a ɗaya ko a biyu ربنا الله يسري أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب masha Allah jazakumullahu khairan masu kallon mu a daidai wannan lokaci nan muka kawo karshen wannan ziyara a wannan guri mai albarka na birnin Taif da kuma wannan guri ake cewa shafa kuma shafan ma a dutse mai suna Dakka muna fata Allah subhanahu ta'ala ya mai da mu gida lafiya duk inda yan uwan mu masu kallon mu suke muna fata suna cikin koshin lafiya kuma muna bara addu'a gare su Allah subhanahu ta'ala ya ba mu zama lafiya a kasar mu Najeriya Allah ubangiji ya mai da mu gida lafiya Allah kuma ya karbi ibadan da muka yi Allah ya maimaita mana magana baɗin baɗaɗa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ila liqa daga nan binnan taif